العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله أولا لتافي قصص القرآن مالا يافار من بياني قمد قابيل دهابيل يازو من دوس آيوي قداهدو a cikin alkur'ani wanda Allah da kansa ne ya ce watulu alaihim na ba a banai adama bilhaq Haka ce ma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi ya karanta mana labarin 'ya'yan annabi adam to malin ya yi mana bayanin shakhsiyatai shakhsiyan waɗannan mutane guda biyu ƙabila da habila kuma kamar yadda muka shimfiɗa muka ce shi ƙur'ani bai zo da sunansu ba bai zo da sunan ɗaya ƙabila ba ko sunan ɗaya habila haka nan asaro ranar hadisan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam wato shi wannan suna yana daga cikin babin hadisu an bane isra'ila wala haraj mun yi bayani a can baya cewa abinda ya zo a cikin littafan banu isra'ili in ƙur'ani ya kareta shi kareta shi muke yi in ya tabbatar da shi muna cewa ne to littafinmu ne ya zo da shi in bai zo da shi wanda ya gada ma ya aiki da shi ne bai gada ma bai watsar wanda ya ce kawai dai ƙurani ya ce annabi adam na da yaya guda biyu shikenan bidayatul qissa malam ya bayanin cewa ita hawa ta kasance tana haihuwan yaya biyu ne kowane ciki namiji da na mace in an tashi aure wannan cikin sai a haɗa shi namijin wannan cikin da macen wancan cikin to amma da aka zo haɗa auren ƙabila da habila sai zan fitina ƙabila bai yadda a bashi ‘yar uwan habila ba har ta kai ga a tara jama'a don a yanke shaida kamar hukunci kenan aka je aka kai sadaka wajen kai sadaka ƙabila manomi ne don buhu ya cika ya yi ƙoƙari ya ciko buhu tabbas amma kuma a buhun don ya ƙoƙari ya cika shi sai ya kawo ya haɗa da karmatsai don ya auki shi kuma wannan cikin makiyayi ne ya zaɓi nagartattun dabba guda rago guda mai mai ya kawo da wuta ta zo su ta ɗauke ragon ta bar wannan daga lokacin a ce abu ya huta to sai ya ƙara zama fitina sabo shi ƙabila sai ya ɗauka an tara jama'a ne an ci mai mutunci saboda haka yanzu zai yaƙi habila sai da ta yiwu to alma'asa nan za mu tashi ko abin bakin ciki a ta ƙabila ila habila wa huwa fi ganami. ƙabila ɗin nan sai ya bi habila inda yake kiwo wa ya ce la naka ce wallahi sai na kashe ka ƙala sai ya ce masa walima saboda mi ƙala sai yace li anna allaha qabbala qurbanaka wa ya yaqbil qurbani domin Allah ya karbi wato sadakanka amma ni sadaka na da na kawo ba a karba ba to kaga in ma an mashi laifi wanda ya mai laifi an wanda ya karɓi sadakan ne ko a to sai je wurin wanda ba ruwan shi watan hu ukti alhasana wa an hu uktaka addamima kenan wannan yana nuna ni kai zaka auri yar uwata kyakkyawa ni kuma in auri yar uwarka wanda bata kai ta kyau ba saboda kaida halittu wato na yan adam duka kyawawa ne sai dai wani ya fi wani kyau Allah allazi ahsana kulli shay'in khalqa wa bada khalqal insani min tin yace fa yatahaddathu an-nasu anka khairun minni wa afdalu mutane su rinka bada labari su ce annaka khairun minni kai kafi ni alheri kuma kafi ni daraja wa yabtakhiru waladaka ala waladi in ƴaƴanmu suka taso ma nan gaba a rika ma ƴaƴana goli cewa 'ya'yanka sun funawa ko kuma a ce nan ma da muka je neman aure na kasa shi a rinka mun gori wa ƙala lahu habila sai habila ce, wa ma zambi to menene laifi na duka a cikin wannan yanzu ko kai na kace ka faɗi to ina laifin shi habila a ciki duka waɗannan matsalolin menene na shi laifin shi ce zai auri wannan kaga ai ba shi ce ba sannan da aka je shi zai zo da abin wuta mai karɓar sadaka ai ba shi ne ba duk ba ina ne laifin shi a ciki sannan idan mutane ta suka koma suna magana shi ya sa su amma ba mutanen za su yi magana to sun yi sun ce eto eh to habila lalle ya fi kabila Ya'yan su sun rinka alfahari cewa eh su ‘ya’yan su uwansu ta fi uwan wannan to shi ne to shi sa su ce inna ma ya taƙabbalu Allahu minal mutaƙin Allah na karɓar sadaka ne minal muttaqin daga masu taka tsantsan abin da ake ce ma taqwa taka tsantsan yace to amma la in basatta ilayya yadaka ne, in ka shimfida hannunka wato ka zara takobi ka yi fada da ni ma ana bi basitin yadiya ilayka ka, ni bazan zara takobin fada da kai ba ni bazan fada da kai ba inni akhafu Allah rabbul alamin domin ina jin tsoron Allah mahalicin um, rabbul alamin wato mahalicin talikai qala abdullah ibn umar abdullah ibn umar da yazo fassara wannan aya sai ce inal maktula shi wannan wanda aka yaƙa ha aka kashe shi kana shaddo ya mafi ƙarfi? ya in wato a halitta da ƙarfi. ya fi wancan ƙarfi. shi wancan ya riga ya je gona rana ta duke jibi ya kodi wannan kiwo yake kullum yana cin nama ya yi shar walakin na hu mana'ahu a taharruci abinda ya hana shi ya zara makami ya fada Sabon Allah yake jin tsoron ya fada mawa bai san hukuncin zare makami a faɗa ba an yabtuza ila akhihi yadahu yaje shimfida hannun shi akan dan uwansa ya ma dan uwansa rauni bai san hukuncin wannan ba tsoran saba ma Allah kawai ya sanya amma ba wai da a ai buga in buga yana jin tsoron shi ne zai iya kada shi ba zai iya kada shi ba kanin ya ma fuwan karfi ya fi shi na garda to ai mutumin kirki ai Allah kan taimake shi ko ko yanzu ne mutum ya lalace ya zama mushirici ba sa sai ya ko lalacewa ta bi shi inni uridu an tabu abi ismi ya ci gaba da mishi bayani ko ya ci gaba da bashi amsa yace ni fata na in ma ka da hannun to zunubi na da naka duka kwashi a dora ma ismi wa ismika kuna min ashabin nar in ko ka kwashi zunubi na da naka duka daura to kaga ka shiga cikin yan wuta kenan wazalika jazaa'ul zalimin domin wuta ita ce sakamakon azalimai Allah ya kare mu daga zalunci wa hadha al-kalamu mutadammanun maw'izatun lahu law ta'ala wannan maganan ya turo a zihin da ya wasu wa zajaran lahu lawin zajara kuma tsawatarwa ne inda ya tsawatu domin ya je aikata aikin da zai kwashi zunubin shi da zunubin wani ai ba karamin tashi hankali ne. ai a rayuwa ma mutum in ma zai zunubin ne ta da zunubin shi shi kada ya fi sauki da a ce ga zunubin ka ga zunubin wani kuma ka kwaso ka taho da shi wa tsawwa lahu nafsuhu bayan su ya je sun tattauna sai zuciya shi ta ƙara raya mashi ta ƙara ta ƙawata mashi katila a ya faje kashe ɗan na nashi kawai wato kamar mu haushe ce sai wani haushi ƙara tuko shi Talahu ya kuje kashe shi fa ba minar al-khasirin yawa ya gari cikin masu hasara Allah ya kare mu daga hasara wa ma'ana tsawa'at ay tsawwalat, wa hasanat wa zayyanat wato ta raya mushi ta kyautata mushi ta nuna mushi abun mai kyau ne qala suddi imam suddi yake cewa lamma qasada qabila qatl habila lokacin da qabila ya nufin ya kashe habila ya nufin ya faɗa da shi zaga habila ala ru'usul jibali da habila ya ga cikin gari ba zai zaune mushi ba A akan rigiman aure fada dai na neman ya sa shi gaba da shi da wannan dan uwan shi to sai ya janye jikin shi sai koma yana kiwo a dutse kada ya fada ya janye daga cikin gari kaga in yana ganin shi a cikin gari ne kila ga garke shi a cikin gari to kila dai wannan buki ayi kuma shi baya son ayi wannan buki to sai ga lokaci yayi ya janye to da ka sai ya janye sai ya koma dutse yana kiwo a can thumma atahu yawma min al-ayyam wani ne daga cikin yinnai wani rana daga cikin ranaku kabila ya bacci ma cikin garin ya koma daji neman shi inda yake kiwo ya dai sake bin shi ya same shi wa huwa na'imun yana bacci fara fa a sakaratar sai ya ɗauki wani ƙaton dutse fashe daga bihara a ya tsaga mashi kai da shi fa mata sai ya rasu wato kenan ya bi shi inda yake kiwo a dutse ya same shi kila ya yi kiwo ya gaji na hutawa ya ɗauki wani ƙaton dutse ya buga masa sai da ya tsaga mashi kai وقال ابن جريج lam yadri qabila kaifa yaqtulu akhahu wani riwaya tace qabila yana yana so ya kashe wannan dan wannan shi to amma bai san yadda zai kashe shi ba da ba taɓa kisa ba matsala lahu iblis sai iblis ya misalta mushi ya zama mutum dama ai ba nasi guda ya tabbatar da cewa iblis na zama mutum ba zai zama mutum ya shigo cikin ku ko tattauna kuke ko wani shawara kuke yi sai ba ku mugu shawara ai mun karanta a cikin rahiqul maktum ko ana shawaran yadda za ya zai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kira manya sai wanda aka san shi zai shigo kamar yanzu na ce sai wanda ke da pass sai ga tsoho ya shigo to su ga ba shi da pass amma kuma shekarun shi bai kamata a ce kamar shi an kore shi ba suka tambaye shi kai daga ina kake sai ce daga Najd sai suka ce to alhamdulillah shi na wasa suke cewa tsohon na jadu saboda shi iblis ya fara faɗin wannan a mitin ɗin kashe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk bayan sun gama da shawara sai ya daga hannu ce duk shawaran da kuka bi shirme ne duk waɗannan shawarorin in Muhammadu ne sai ya bulla kuma sai rigima ya biyo baya ni ga shawara ta kowane kabila su kawo mutum ɗaya cikin dare a ji a yanka shi kaga shi kenan an yi nasara biyu kashe shi da ake so a yi to an samu nasara an kashe shi kashi na biyu a za a yi da dangin shi dangin shi ba sai su faɗa da mu duka mu ba haka ce shi ke nan wannan datti da daga najadu wannan tsohon daga najadu ya ba da shawara sai aka ɗauki shawarar shi to ba yau ya saba haka ba ko yau kuke cikin al'amari za a shedan zai ke shigowa cikin ku ya ga kun kama hanya mai kyau bari ya watsa ku ya zo ya ba da shawara ku ji ya kawo hujjojin lafiyayyu hujjojin nan kuna bin su su ne halaka saboda haka sai ya fata masala sai ya zo ya musulci ya ba shi shawara ya zama musultu ya ba iblis ya misalta mishi yadda zai yi wa kaza tsairan sai iblis ya kama tsuntsu kawai za a ra'asa ho ala hajarin sai ya ɗora tsuntsun ya faɗar da kanshi akan dutse sun mashadaka ko bi hajarin akar sai ɗauko wani dutsen kawai sai ya buga akan wannan tsuntsu sai kan wannan tsuntsu sai ya rabe biyu sai yadda shi sai kawai wani tsuntsun ya mutu sai ga ab shi ke nan a shi magayin da ake kisa wa kana li habila yawma qutila 20 sana ranar da aka kashe habila yana shekara 20 shekara nawa shekara 20 ai mun taba bayani muka ce idan namiji ya kai shekara 16 ya isa aure idan ya kai shekara 25 ya cika in ya kai shekara 30 to zai fara zai fara ya kai ya fik kenan daga nan yana tsallaka zai fara rubas ka an mace ne ta kai shekara sha ɗaya kaga ta isa aure ko kuma in ta kai shekara tara in ta kai shekara sha hudu to ta cika in ta kai shekara sha takwas ta cika fam in ta kai shekara shi sai ta fara rubas ta kai fik sai ta samu azuhulu ko namiji ne sai ta samu azuhulu da kai magana da shi ka gama yana tafiya sai ce ya mance Allah ya sauki inda hali kuke nan, in babu hali haka nan zaka yi ta yi sai ka kai shekarun wahayi ka kai 40 wa ba min al-khasirin saboda haka sai waye gari cikin masu hasara aiki duniya wal akhirah duniya da lahira kisa kisa ya hasara ne wa ayi khasaratu azam min hadhihi malan yace wace asara ce ta wuce wannan mutun ya kisa walamma qatala qabila akahu lokacin da ƙabila ya kashe ɗan uwansa raka husa ya kyale shi to dama kuma kaga ya yi rabin sa'a ya kashe shi a bayan gari ne a can dutse tunda shi wannan baya son a yi fada ya janye ya bar wurin kuma cikin gari ne ya bar cikin garin dan dai kada a yi fadan kuma auren ma ya haƙura tunda auren ya zama tashi hankali to ya koma bayan gari ya kashe shi inda ba kowa wala mai gari ma ya suna bai san to yaya zai yi ba li'annahu kana awwal mayitin ala wajhi al-ardi min bani adam dan shine farkon gawa ai can baya a tare annabi adam mun ji yanda ya rasu ko mala'iku sun haka rami sun binne shi to ai shi dan ya riga ya riga baban mutuwa haka ne ko ya riga baban mutuwa saboda haka ba ka tun kafin ai gawa annabi adam an yi gawan dan shi fa ba Allahu gurabaini faktatala sai Allah ya aiko hankaki guda biyu suka yi fada faƙatala ahaduhu ma sahibahu sai ɗaya ya kashe ɗaya sun mahafara lahu bi min ƙarihi wa rijilaihi sai ya amfani da tsinin baki shi da kafan shi in ya tona ya tona sai sa kafan shi ya janye in ya tona ya tona ya sa kafan shi ya janye hatta makana lahu fil ardi har ya samu wurin da ya dace ya samu ya rami a cikin ƙasa sun ma'alƙahu fi fil hafrati sai ya ɗauki wannan hankakan ɗan wannan shi sai saka a ciki wa wara sai zuba mai turbaya ya mishi karbi jika wa ƙabila yanzuru ilaihi ƙabila na kallon wannan hankaki falon mara a zalika lokacin da ya ga wannan kala ya wailata ya ce ya kai can shi shi can a ajastu an akuna mitula hazar gurabi yanzu na kasa kai darajan hankaka fa'uwa dai sawata a sai in yi dabaran da zan binne kaina a eh, ɗan uwana na kasa darajar hankaka in gane yadda zan bunna dan uwana fa asbah minan nadimin sai waye gari cikin masu nadama qala hasan alahu allah bi nadamati ba'da kusuran. Allah ya sanya nadama ta lullube shi bayan taɓewa. daga nan sai lalace haka ne ko sai mu tashi al'ardu ta ala mutu habila ana cikin ma'asa ana cikin bakin ciki dai har yanzu Allah ya taimake mu sai arrahiku arrahiku almaktu na za mu tashi